yanzu dare ne na asabar 22 ga watan rajab hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana da hudu daidai da 31 ga watan mai shekara ta 2013 a ci gaba da karatun littafin difa'un anis sunna ورد شبه المستشرقين والكتاب المعاصرين وبيان الشبه الواردة على السنة قديما وحديثا وردها ردا علميا صحيحا نا الدكتور الشيخ محمد بن محمد أبو شهبة الله مدوكين سركي مي ساكيا دا الخيري kamar da yadda muka san wannan littafi littafi ne da malamin ya rubuta don ya baiwa sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kariya da tsare ta daga makircin makirai da ke son kyamatar da al'umma da kuma sanya ma ita wannan sunna shubuha da ƙoƙarin kaɗe mutane daga fahimtanta. shine mala wa raddi shubahil mustashirikin da raddin shubohin turawan yamma waɗanda suke cewa sun shiga addini da nufin ɓata shi walkuttabil mu'asirin da waɗanda suke rubuce-rubucen littattafai 'yan zamani waɗanda kawai ya ji ya koyi 'yan arabiya ce bai ma gama fahimtanta ba yakan ya tsaye ta rubuta irin littattafan ruwan bagaja na adabi ai ta karantawa ana annashuwa wai sai ce wai bari ya shiga cikin harkan addini irin sun haifar da ɓanna iri-iri za ga mutum bai goge a cikin harkan ilimin addini ba wai ya ce ya je yana koyon lura kuma sai ya zo yana karambani a harkan abin da ya shafi addini wannan ba daidai ba ne kamar misali a ƙasan hausa ai musulmi mafi yawancinsa ƙasan hausa hausawa ne ko kuma wanda suka kware ma hausa kawai don ka je abu ka iya hausa kawai shikenan sai ka zo ka rika magana a madadin addini mutane sun ɗauki addinin musulunci kamar kiristanci ne kawai daga ka koyi turanci shikenan kai masanin bible ne ya kawata mutane su san wannan larabci bai da alaka da mutum ya zo ya zama wai malamin addini shi yasa ko jami'a ka je su da yake sun san abin sai a ce akwai tsangaya ta larabci sannan akwai tsangaya ta ilimin addinin musulunci haka ne ba su hada su ba akwai arabic studies nan ka je kawai larabci tsaba za a koya ma nan kuma akwai islamic studies arabic language da za ka ji ana koyar da kai tsaban larabci a can nan kuma ilimin addini to irin wannan alkutab al-mu'asirin sune masu irin wannan karambanin za a zo su rubuce-rubuce a madadin musulunci in ka gani sai ka ɗauka wani ba yahudi ne daga isra'ila ya yi sannan ma da ya ce wa bayanin shubahil warida ala sunna sannan za a bayanin irin shubuhohi da ake kwararo su domin a durmushe sunnar annabi mun gano wannan da kyau ku kadiman wa hadithan da shubohin da aka kirkiro aka an tayo musanna tunda da kuma yanzu wa raddiha raddan almiyan sahiha sannan ba wai za a kawo maka su ne a ce to ka gani an yi musanna raddi ga shubuha ga su a'a sai an nannaga su an dandaka su an masa raddi ta hanyar ilimi kuma ilimi mai inganci mala ya ɗauko mana bayanai har inda muke bayani akan rihila tafiyan neman ilimi ka bar ƙasanku ka bar garinku ka bar yankinku ka bar nahiyarku ka tafi ka bar kowa da komi naka ka je neman hadisi mun ji cewa akwai malamin da yake tafiya zuwa ya ji hadisi kwaya ɗaya ya dawo kamar yadda muka ji jabiru ɗan abdullahi ɗan hiram al'ansari ya yi tafiya na tsawon wata guda hadisi ɗaya kawai ya je ya ji ya dawo ya zo ya aiki da shi ya karantar da al'umma babban abin ta kai ci kamar yadda na ɗauko bayani a jiya za a ga mutum ilimin a kusa da shi yake ba zai koya ba kuma yana son idan cin moriyan ilimin ya taso kuma sai zo ya ce wai shi ya ci moriyan shi ba haka yake yi ba don ka siffanta da siffofin masu karatu ko kuma firgita waɗanda su ba su da ilimi sun ɗauke ka mai ilimi ne kai ai malamai suna kallon kowa ai bayan da za a yi jama'a wanda bai yi karatu bai ce wai shi ne zai sa hannu a satifiket ɗin wanda ya karatu mutum ya zaunar da kai wai na gaya maka wai wani shi ya san karatu wai wane bai san karatu ba shi ya aka ya san haka kuna fahimtar wannan da kyau wannan da kake ganin shi da siffan masu karatu malami ne zai ce ya yi karatu ko bai ba to malami ya ce bai iya ba kai kuma cin da ya tsorata ka to dole ka faɗa abin da kake son ka faɗi jama'ar annabi ku miƙe ku yi karatun da ya kamata da hamasa ba za a iya kara addini ba wallahi da ilimi yake iya kare shi kun ga wannan kalman da mala yake faɗinta kuma muke nanata ta kullun da ya ce wa raddi ha raddan ilmiyan kun ga wannan jama'a ana kara sunna da ilimi ne kuma sai ka santa ka san me mata zagon ƙasan sannan za ka iya kare ta yanzu ku dobe sharhi ko kuma raddin da aka yi matijjani a samawi yanzu malamin da yawan na aikin in ba masani ba ne zai iya yanzu kawai sai a ce ga wani ƙwararri a fikihu duk ya haddace littattafan fikihu da ka zai iya wannan aikin sai a ce ga wani ƙwararre da ya ƙware a tafsiri ko a hadithi kadai zai iya wannan aikin sai wanda ya kware gani da abin da ya shafi milal da sauran bayanai da suke da alama da aqaid to kuma wai waɗannan abubuwan ne a yau mutane suke ganin kamar wai ba su da muhimmanci ma su tsaya su koye su yanzu su fi malaman hadisi da malaman aƙida kamar fa sojoji ne a ƙasa fa duk ƙasan da ba ta da sojoji to an samu matsala to su malaman hadisi to su ne sojojin da ke kare addinin mutane ba ke da da su da malaman aƙida duk wanda ya zo da wani abu sai su ce ba daidai ba ne jama'a mun fahimci wannan da kyau ko wannan malami ba ƙaramin ƙoƙari ya yi ba shi sa nake kira gare ku ya jama'atul musulmin kowa ya zage dantse koyi ilimin da zai iya ma'annabi hidima ta yada saƙon da Allah ya danka amana a hannun shi jama'a duk malamin da ya tsaya zai koyi addini ba ƙaramin mutum ba ne Allah ya ɗauki amanan alkur'ani da musulunci cancak ya danka a hannun annabi a duniya gaba ɗaya Allah bai ga wani da ya amince ma ba sai annabi ina son kowa ya jinjina wannan maganan a zuciyar shi ya kalli girmanta da nauyinta da matsayinta da kimanta shi kuma annaba da zai bar duniya sai ya ɗauki wannan aiki cancak sai ya mika ma al'umman shi al'umman ma ba kowa ba daga cikin waɗanda ya ba sai ba malamai su ne al'ulama an anbiya kuma ya ce lahun mri'an sami a makalati ku kalli irin wannan sha tara na arziki da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya kwararo ma al'umma amma ba waɗanda za su dace da alkhairun nan sai malamai kuma kun ga harkan ilimi da malantan nan to ɗan lokaci kaɗan za ka ba da a rayuwanka ka same shi kuma karka ce wai ilimin nan sai yaro an daɗe ana yaudarar mutane wai sai ƙaramin yaro ne zai karatu ya gama ibn hazmin zahiri ya shekara arba'in ban da karatun boko ba abin da yake yi Goron ta mai aka yi a kan harkar ilimi da fatawa ya zage dantse ya shiga neman ilimi a zamanin shi sai da ya kwantar da duk wani malami masallaci ya shigo sai kabbar ta sallah ta nafila sai malamai suka ce kai ba a sallan nafila irin wannan lokacin wata rana kuma da wani lalura ya tattara su a cikin masallaci sai ya zauna bai nafila ba sai suka ce kai shi kai sallan nafila ba ka san an shigo masallaci ana sallan nafila ba sai ce toron nan na shigo zan yi kunce ba a yanzu kuma na zauna kunce ana yi ya ce a nuna mai malamin da ya fi kowa ƙwarewa dangane da ilimin fikihu da hadithi da aƙida da tafsiri da kowane irin ilimi ya je ya koya sai da ya goge ya ƙware sannan ya zo ya fasa da'awa a lokacin manyan malaman da suka zauna tare da shi gaba ɗaya kowa sai da ya dakatar da fatoyin shi da majalisun shi da komi sau da matsalan ibn hazmin sa abubakar ibn al'arabi al-maliki ni zamani ɗaya suka yi da shi ba ƙaramin wahala suka ci ba har akwai lokacin da suka samu kwafi na sunan tilmidi suka ce a yi marmaza a ɓoye domin kada ibn hazmin ya samu wannan kwafin shi ne kana karanta muhalla za ka ji in aka ce abu isal tilmidi zai ce bai san shi ba to wannan ilimi da ibn hazmin yake ambaliyan shi a cikin mu littattafan shi a ce wannan malami a ce ya san tilmidi da sauran littattafai ne kake zato bai fara neman ilimin addini ba ma sai da ya kulle shekara arba'in ko kalli ɗaya daga cikin littattafan shi al-muhalla bil athar sharhul mujalla dan a farko mujalla ya fara rubutawa sai malaman fada sai suka kai karan shi ya kulle baladin zaid sai suka ce ai gashi gashi ya saba ma fatawan garin nan su kuma 'yan garin nan ba su san irin wannan fatawan ba sai sarkin gari ya kwace littafin sai ce kun yi banza ya ce bayan na haddace abuna da ka maimakon bayan maida ta to shi ne sai mata sharhi jizi ɗaya ne haka da ya tayi sai maida ta jizi goma sha biyu to haka yake son ka yi lokacin da ibnul mutahhir ko mutsahar ya rubuta littafi ya ci mutuncin sunna miftahul karama ko minhajil imama ko min hajjil karama fi fiqhil imama ɗan jizi ne haka kamar risala Ibn taimiyya da ya tashi naƙada shi da mutsutsuka shi sai da ya ragargaza shi a cikin mujalladi tara suntuma suntuma min hajji sunnatin nabawiyya fi kalamu shi a tilkadariya to haka ake so jama'a ya zama duk wanda ya kuskuren yi ma sunna kayan kyankalashi to kayan ka tashi kai mai na rodi don gobe ya shiga taitayin shi kuma kare kasance za ka yi raddi da zagi za ka yi raddi da habaici za ka yi raddi da faɗin ƙarerai da soke-soke marasa amfani in ka tashi magana a ji ilimi madarin ilimin na kwarara kuna fahimtar wannan da kyau ku abin da ya fi mun yi karatun sai mun san abubuwan kuma a lokacin da kake halatu tahsil lokacin kake kokarin sanin waɗannan abubuwan fa idan ka wuce lokacin bidan ilimi har ka zama malami ji inda ake samun matsala mutum ba zai iya karatu ba kenan amma kai ba malami bane yanzu in shekaran ka 100 ne zaka iya neman ilimi yanzu kuma ka samu amma wanda zai haɗu da matsala shine malami baka samu ilimin ba har aka ƙaddamar da kai a fagen malanta to matsala ya yawa kuma nan domin mutane za su rika zuwa da fatoyi da rigingimu suna neman kai sulhu gwamnati za ta nemi ta sa ka cin harkanta abubuwa za su ta kaiwa da komowa ga matsalolin iyalinka ga kuma kana tunkarin duniyan tsufa to shi ne sai ga bai iya zuwa ya nemi ilimi a sanda ya kamata ya nema sau da ya bata lokacin shi ya shagala ga abin da ba shi ke nan ba amma kai yanzu duk waɗannan rigingimin ba ka da su to yanzu ya kamata ka dagi ka yi abin da ya kamata idan ma ka fara karantarwa to inda za ka taimaki kanka shine duk naɗin da suke maka na malam malam malam karka yadda naɗin ya hau kanka don yin sai girman kai ya hau ka maimakon ka je ka koyi abin da zai amfane ka ya amfane su sai ka daga ganin fa kai malam ne kai arkaramaka makallahu ne kai shek ne wai da yara sun ce maka malam jahilai sun ce maka malam wannan wani karin magana ne Hausawa da suke yi suna ba da dariya sai su ce wai da kyau da kare ya ga rawan kura kaga wannan gwa karamin habaici ba ne. da kyau wai kare ne ta rawa ta rawa ta rawa sai ta waigo ta kalli kare ta ce yaya ya ce ya yi to tsakanin da Allah kare ba zai ce rawan kura ya kyau ba ya ma isa to don jahili ya ce maka ka iya ko yaro ya ce maka ka to ba dole ba ina ta mun gano wannan da kyau za jama'a kowa a shiga tetiyin shi idan na ga mutum yana barazana game da harkan ilimi sai ya bani dariya a lokacin da manyan malamai da suka koshi da ilimi suna tawalu'u amma shi kuma a lokacin ne yake hura hanci na ɗaɗɗaga kai shi babban masani ne a wata almara aka ce tafiya ne ta kama zakara zai je ganin gida akan hanya sai suka haɗu da muzuru a wata hikayen aka ce kare ne da ya ga zakara siyaran shi ya biya yana son ya ɗan samu abin kwaɗayi ya taɓa to sai ce ah, malam zakara tafiya ne za a yi ce yi eh, wallahi ina son zan je zan ga gida kwana biyu ba a samu an ga dangi ba ce a ah, madalla ka ko zumunci abu ne mai kyau yace to kaga tafiya mutum da akwai hadari kaga ya kamata ka samu abokin rakiya sai ku tafi tare sai ce kwarai da gaske zan koso haka inda misali kaga kaman kai in zaka zo mu tafi tare kaga sai mu tafi ya ba matsala za mu tafi tare zan raka ka sai ce to ɗan jira abokiyar tafiya ta ce ta ɗan ratsiya ka za ta kama ruwa ita kana da abokiyar tafiya ce kwarai da gaske kura ce ga ta can tana kama ruwa ɗan jira ta sai ce amma ko kai zakara wallahi lokaci kakan ba mutane dariya har ma ka sa suke ci daji a guji to lokaci mutum ya ba da dariya sai ya zama kamar irin wannan almarar mutum ne bai san komai fi didin layi kamar yaro ne ya taso a gaban iyayen shi uwo shi ke wanke mai kashi ko kuma an jima sai miƙe ce zai mata ɗagawa na me <laughs> jama'a mun gano wannan da kyau ta san ka tun daga farkon ka a ƙarshen ka jama'a muna fahimta wannan da kyau ko yasa ko ku dage ku karatu ko ko kuna kallo ku kasa kare wannan addini na annabi wallahi a mai cin kashi a mai biki a kama hanya a tafi wata mukabala da na same kuna yawan kallanta na mabiyara da wani fasto wanda suka tattauna da shi a Legas. Yau mabiyara da abadin ya tsaya ya karanci ilimin addini ya san yadda zai tsara addinin shi da kuma ya kware ma littafin waɗancan ba. Kun ji abin da nake cewa, don ka san addinin ku, in ba ka san abin da wancan ya gina kai ba ba za ka iya mai raddi ba ba za ka iya ba yanzu me yasa duk malaman kasan Hausa ba su iya kiristoci raddi suna iyawa sai dai wa'azi ya ce na huwallahu ahad fara kafara na kalu duk ya gama sai kirista ce bai yarda da su ba amma mabiyar da ya je ya san bible ɗin sai aje kur'anin sai ya kure su da bible ɗin. yanzu in za ka yi ma ba raddi sai ka san aƙidan shi na hawarijanci sai ka san usul na aƙidan in za ka yi ma mu'tazili raddi sai ka san usul na itizal in za ka yi ma rafidi raddi sai ka san usul din shi da sauran 'yan bid'a baki ɗaya shi ne ba muke kantar da koɗannan littattafan duk ka gama zama malami kana kallo ba za ka iya ce masu komi ba ƙarshen ta ma kai ba za a je ko ina ba ma sai ka zama su can an karantar da kai yanda aqida nan an karantar da kai aqidan ahlus sunna nan kuma an karantar da kai yanda ake maida masu da martani yanzu kaga har yanzu malam fa bai fara masa raddi ba har yanzu wani shimfiɗa ake maka da sharan fage ka gane muhimmancin addinin nan muhimmancin ilimin nan muhimmanci na aikin nan da ake maka inda an tashi raddin kawai sai ka ji ana zuwa maka da abubuwa iri-iri ana naka da wasu yanzu akwai yan bidan da suke cewa kun ga waɗannan hadisan dare ɗaya ne fa suka shiga ɗaka suka ta rubuta su suke ta rubuta su yahudawa ne ba inda aka samu su kuma suna yada su yanzu a ko'ina wannan maganar wannan ya haifar da wani ɓangare daga cikin ɓangarorin motazila suka ce ba su ma da hadisi ba su ne wanda ake ce mai ‘yan ƙala ƙato yanzu idan aka ce maka yan kalakata suwaye sai ka su gane ko su suwaye mutazila ne su mutazila mutane ne masu zafi irin zafin hawarici ba su da sassauci ko kaɗan na fatan mun gane wannan kyau kuma da za ka kalli fikiyunsu ko za ka fikiyunsu ya yi daidai da fikiyun ahalus sunna ne sau da dama can su fa almajiran hasan albasar ne inda aka samu matsala da su bangaren aqida ne dama mu duk wanda zai je hayaniya matsalan fiqh ko muna kallon shi ne amma in kana son naɗa zare to ka shiga harkan aƙida ka kawo matsala domin shi ne harkan da yanzu zai mai da musulmi kafiri ya zama kafiri to bar shin wai ɗaka suka shiga kawai suke ta kofiwa ƙarya ne ba haka ba ne ya ce wa akhrajat tabarani min hadisin maslama bin mukhallidin qala atani jabirun faqala li hadithun balagani annaka tarwihi fi sitri ala muslimi yace hadithi ne aka bar labari cewa kai ne ka ruwaito shi dangane da sitar tama musulmi al'auran shi sitar tama musulmi mutuncin shi da tawa musulmi duk wani abin da zai kai ga ya taɓa kima da duk abin da zai zubar mai da mutunci jama'a yanzu abin da muke kenan a ƙasar nan yanzu malamai ne isu isu sai ga kullum ƙoƙarin shine zubar da mutuncin malamai yan uwansu kasan tunaninsu wai in na zubar da mutuncin wani to mutuncin sai dawo kaina an taba haka ne daga ran da kake zagin wani kake kokarin zubar mai da mutunci a matsayin shi na malami matsayinka na malami ko a lokaci ɗaya mutuncinku ne ku biyu ke zubewa duka domin al'umma a lokaci ɗaya ba za su yadda da shi ba kai ɗin ma ba za su yadda da kai ba don me kake son ka zo kai ba so kake karantar ba kuma shi ma me yake yi ka ce macuci ne za su kai ma macucin ne wayan a ci ne kawai kake son ka kori kare a gindin kanya in kuskure malamin yi ka gano abin da ya ba daidai ba ne ko Yi ta ƙoƙarin yi mai bayani har ya gane cikin hikima ɓannan da illan da kake gani sai kuma ka suturta ta haka ba ake yi amma in mutum ya zama mahasadi ya zama mai son matsayi shine hubbu zuhur son ya bayyana son aji shi son ɗaukaka son kuɗi in shi ke haifar da waɗannan bala'in ba, ga hasada ga hubbu zuhur Tun malamin da ya siffanta da wannan hatta lahirar shi ya rasa ta ba ma duniya ba to ne kama wannan baras jawo wannan kifar zagi wancan ƙazafi ga wannan yarfa mu wancan ƙin wannan bala'i kaza iri iri har a waye gari shi ya kasa amfanuwa da alherin da ke wajen kuma duk waɗanda za su yarda da shi ya haramta musu ne irin abin da bid'an da ake yawo da ita wasu ya ce wai ilimi iri kaza da ake karantarwa wai an sa babban littafi ne ya fi ƙarfin ɗalibai munan muna fara masu da ƙasa ne muna tarbiyyar duk ƙarya ne wannan na daga cikin shubuhan da waɗannan kuna suke sawa don su kore mutane daga addinin musulunci yanzu ka ɗauko littafin haƙƙul mubin duk hadisan wayana suke haƙƙul mubin suke ba cikin manyan littafai ne. Haka ɗauko ɗaya na aka ɗauko ɗaya can aka tara arba'in bukhari na ɗauke da hadisai aƙalla ka ce ɗari biyar an ce ya yi girma wannan arba'in shi arba'in ɗin nan da za a ɗibo mai ɗari biyar a cika mai shi ma zama mai. shi ma zama babban fa in haka ne sai a je cikin buhari a yago falle uku adadin shi kya sai a zo a kanta shi ma zama mai. shi ma zama ƙaramin can ma in an gama sai a ƙara yago falle biyar shi ma zama mai. ya zama ƙarami shi ma ƙara yago falle goma ya zama mai. ya zama ƙarami shi wancan mai yawan a sa shi ya kai adadin ƙaramin a sa shi ya kai adadin wancan zai girma ko ba zai yi ba amma kawai aka mai da mutane wawaye shi ɗalibi har kullum in ya ƙallafa rai ga malami malami sai ta mai ƙarya kuma kaga malami mai tsoron wai wani malami ya karantar da ɗalibi bai zan malami ba ne ai malami bai tsoron malami ai amma in bai zama malami ba ne to shine tsoro yake kar in bar ɗalibi na ya je wajen wane ya ji karatu an jima ya koma can kafin ya ci wannan da kyau to ya je mana kaɗai malamai suna tsoratar da ɗalibai ne ku je ku karanta muƙaddiman da muka karanta na sunanin darimi idan an san malami kaza yana da muguwar aƙida to shine kawai ke tsoratar da mutane amma ilimi ne je mana shine rihila ai shine rihila kuma shi muke karatu a kai ina fatan mun gano wannan da kyau kamar mace ce ta ce tana tsoron kisha ba mace ba ce ina fatan mun gano wannan da kyau ai in mace ta kai mace a yau mata sha biyu ma in dalili ta sa a yi misali haka malami ya ce yana jin tsoron malami akan ba baka da gaskiya ne ko ka da ilimi ne ina fata mun gane wannan da kyau shi sa kun gairo waɗannan abubuwan jama'a ina muku nasiha a su ne yanzu kokari ake wai an akwai ɗalibi a aji kaza mai ƙwazo wai kokari ake sauran ɗalibai su nuna cewa shi wannan ɗalibin ba mutumin kirki bane a guje shi akan me wai wannan addinin da muke fafatakan mu kare na waye a cikin mu to don menene kake cewa wai sai ka gina girman kanka yanzu misali in ka ko malaman ƙasar nan baki ɗaya za ga kowa da irin yadda Allah madaukin sarki mashi baiwa kuma wani bai ce wai baiwan wani ba yanzu duk wasu masu daraja a ƙasar Hausa kap ba wanda ya ci baiwan dan podium ba wanda ya ci baiwan Abdullahi Gondo ba wanda ya ci baiwan sarkin musulmi muhammad bello ko na asma'u su da kansu ma ba su ciwon ɗin junansu ba ko zan ci don duk wanda ka ɗauko shi a fagen shi gwani ne zamanin yayi nisa kowa abubakar gumi duk a zamaninsa abubakar gumi ya cinye wayin ɗin lola abubakar ne lola abubakar ya cinye abubakar gumi ne din ka ɗauko za ga kowa a fannin shi ya taka rawan da ya kamata to da aka matso kusa-kusa nan su Sheikh Jafar su Albani namu su Muhammad bin Usman suwa suwa da sauran su gasu nan ba iyaka sun ci wani dawa wakar gumi ne ya ci nasu wasu su ba suna raye ba yau aka ga ci Albani wa'azi nan wajen cikawa za a yi fam yi wa'azi a kabbara a watsi ya za mu gayyaci kabiru gombe an jima haka za a cika yi wa'azi a kabbara a watsi kuna zuwa kuka je kuka gayyato garkawa haka za a zuwa a cika kun fahimci wannan da kyau ko a watsi ba wanda zai ci min din wani kuma ka kalla sai ka ce ka wani a wajen qur'ani ya kware wani a wajen fiqh ya ƙware wani a wajen hadisi ya ƙware wani ya iya wa'azi ya iya kalmomi ya iya jawo hankali ya iya kaza ya iya kaza ba ka bane amma wannan sai ce shi kokari yake sai ya kada mutuncin wani sai ya zubar da mutuncin wani sai ya wani wani bai iya ba shine gani na gwanaye wannan mai dan wannan ɗabi'an ba musulmi bane shi sa cin karatunmu na tesirin rabbin rahim sharhin lamiya na ibn taimiya za ku ji abin da malam zai faɗi wannan ɗabi'an munafakai ne fata cikin musulunci kwata-kwata sai malamai suka ɗauko so da bala'in hasada kuma shaɗan ya ga in ya bar su ne ko to gaskiya teburin sana'an shi zai ne sai watsi ba wanda zai rika taya kayan tiredin shi to sai ga suwa ne dama suke haifar mai da matsala malamai ne to sai sa masu wannan ana nan sai ya kwaso ɗaliban ilimi bai bar su ba su ma sai juna sa cikin bala'in wasu ga ɗalibin ilimi ya koma bai mazan komi ba fa ya koma yana zagin malami dan uwan shi ko malami malamin malamin malamin sama da shi barkate ya sa kan shi a cikin rikicin da ba zai iya ba ba kuna fahimtar wannan wannan harkar na kara addinin jama'a sai da ilimi yanzu wannan zaka samu wanda yake hankoran shirme na ilimi bai ma fa taba ganin littafin ba karshen ta ko ya taba gani ba zai iya karantawa ba ko zai iya karantawa ba zai iya karancewa ya karantar ba amma in ya ga ana yi kuma zai ce ba haka ya kamata ba iya ba da kaza ne ai musulunci faɗi gare shi kai da ka iya kaza je karantar da kazan wani ya iya kaza ya je karantar wani ya iya kaza ya je karantar shi kuma wannan kaza ya iya to sai a taimaka gaba ɗaya sai ma addinin hidima dan aka barka da al'umman annabi duka aka ce ke masa abin da ya kamata kai za ka iya ne ana raba aiki ne Ba baka cewa aikin da wani yake bi da muhimmanci wani aka da yake da muhimmanci Kaɗai za ka ce aiki mutum bai da muhimmanci ne in ya zama yana so kan aƙida da tafiyan da annabi yi to a nan ne kawai za ka ce ba daidai ba ne, kuma ka yi miyar raddi kaca kaca Allah ya tsare mana addinin mu tsare mana imanin mu ya tabbatar da diga diganmu mu subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum